الذين كانوا أفق هذه الأمة قلوب عمقها علما قلها تكلفا وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله da zaki haɗo a wannan masallaci mai albarka masjidu ta sai laƙida a nan unguwar tikonan kwafafonin mai dugoyi yau biyu ga wata ramadan na shekara 440 wanda ya yi daidai da watan biyar ta shekara 2019 na miladiya jiya mun saya akan inda allah subhanahu wa ta'ala uh, yake faɗi cewa ya yi wallazi na amalu na da fatikun bilmandi wal'ala malam mai mai ta mana ayan kamun mu sake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أصابها فيها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم Allah subhanahu wa ta'ala bayan bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya buga misali ga abinda muminai dukkan wani wanda yake mumini wanda zai ciyar da dukiyansa saboda Allah allah ya buga misali da kwatankwacin kwayan hasi ko na daina shuka wanda idan mutum ya shuka guda ɗaya za ka ga cewa wannan soya guda ɗaya zai tashi zai fito da zangamiya guda bakwai tsakanin bakwan nan kowanne zai da ainihin kwaya na abinci guda ainihin so miyatu habba wanda zai zama ɗari bakwai kenan wannan kamar misali ne Allah yake badawa ta yadda mumini idan ya aikata kyakkyawan aiki guda daya Allah zai ninnin kamar ladan har yaje zuwa ga bakwai. ayan ta ma nuna cewa sama da hakan ma zai zanto wallahu yudaihu liman yasha wanda mun yi magana gwagwadon bukatan mutum ko bukatan wanda za a bawa ko ikhlasi shi wanda zai bada ainihin abin a hakan ne wa'annan zai tashi sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ci gaba da nuna mana cewa wannan fa infakin da ake bukata lalle ya zanto don Allah bayan ya zanto don Allah ma a yi shi don Allah kada a cutar da wanda za a bawa don wani Allah ya jace shi ya zanto shi ne hannunsa ne a kasa hannunka a sama yake kai ne mai bayarwa shi mai karba ne saboda haka kare na shi ka nuna cewa shi ba komai ba ne ka cutar da shi ka muskuna ma ka yi masa goyi Allah ya hana wannan waɗanda suna yin ba tare da hakan ba su ne inda Allah ya yi jawa kuma la ona ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim saboda ya nuna cewa ladansu cikakken lada ne Allah ya amfani da inda a wajensa ladan yake ba wani bane zai ba su ladan Allah ne zai ba su wannan ladan daga nan sai Allah ya nuna cewa ku sani ba wai cutarwa da maganganun da zai musgunawa wanda kuke bawa sadaka ba wannan bane abin da ake bukata ku yi amfani da kyawawan kalmomi da suka dace domin wanda yake neman abu a wajenka da kai ne kake masa isani ta yi bukatuwa idan ta dame sa yakan fito da kalmomin da ba su dace ba ko ya matsama da naci wanda haka hasala wani lokacin kama cewa ma wai kai abin da dole ne ake baka akwai wayannan kalmomin sai Allah ya sake shi yadda mu Ya ce ba haka ba ne qawlun wa makwaiwatun magana wacce take kyakkyawa magana sannan kuma ma dukkan abubuwan da wajen wanda zaka yi masa ya yakan fita ta magana na halayya Ya ce ta wannan ayyafiya wannan ya mafi sadakan da mutum zai yi da zai biyo baya da goyi saboda anan ne sai Allah subhanahu ta'ala. ya sake canza zuwa akala ya nuna mana cewa wannan sadakan da muke yi fa har in muddin ba za mu yi amfani da kaulun ma'arufin ba ba wa makiyatun khairun min sadaqatin a azan da ya faɗan nan ba in mutum ba zai aiki da wannan ba inda ya ci gaba da sadaka amma ya zo yana musgunawa mutane ya yi wa mutane gori ya yi wa mutane ba abin da kake so don kai gage da kudi kai gage ciyar da su kai gage musu isali su ba su da allah ya jarce su eh, sun fada cikin ibtila'i na rashi dole ka zage su gobe sake zuwa ma ka sake zagin su amma duk da haka ba su zo har za ka ce musu ku ba ku da zuciya ne haka wani zai ce su ɗin sun ma fi ka zuciya amma ba yadda suka iya ba wajen zuwa ya za su zuwa wajen naka to a nan ne hakan da kake yi za ka rusa aikinka sai Allah ya ce ya yi wallazi na amanu ya waɗanda suka yi imani la tubtilu ku daina rusa ainihin sadakan da kuke yi ku daina lalata sadakan da kuke yi la tubtilu sadaqatikum da me bil manni wal'ada. Alman, bayan kaiwa mutum gano kana nuna masa cewa kai ne kayi ba ni na yi ma kaza ba ba ni na ba ka kaza ba an gane ka manta ne da matar gaba ta da lafiya wa ya kai ma matar ga zo asibiti wa ya kashe kudin yin wa'annan maganganu a nan ka manta ko ragon suna masai sai da muka siya ma a nan haka wani zaka ga zai ce ba la tuqtilu sadaqatikum bil manni wa al'ada. da cutarwa duk da cewa aka ambaci almanu tukuna aka kawo abinda ya shafi al'ada wanda dama a hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace salatu wasu kalan mutane guda uku la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim Allah ba zai kalle su da ainihin idon rahma ba ba zai musu magana ba kuma azaba mai hadari ya tabbata ga kalan mutane guda uku a cikinsu akwai almannan wanda in kaga duk abin da yawa mutane sai ya bi abin da goyi shi inda ya yi maka Isa ne, to ba ka shiga uku duk duniya sai sun sani duk duniya sai sun sani inda ya yi ma abu sannan wanda zai ja wandonsa a ƙasa sannan kuma wanda ya kan sayar da kayan hajjansa da hansuwan ƙayya wallahi a kaɗani ma ya kama ni ba kuma ƙayya yake yi an gane zai ma an suwa wannan abin haka aka shi ma abin da ya kama sa a kasuwa hakan ne don ya nuna ma cewa ya dan buge ka kaɗan bashi yawa nan sai Allah ya ce kallabi yunfi kuma lahu ai kamar wanda yake yunfi kuma na hu yakan ciyar da dukiyarsa na ya'an nasu don ganin mutane shi ba don Allah yake ciyar da dukiyarsa ba wala yu'minu billahi kuma ba shi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wannan mutumin da yake shi bai imani da Allah ba bai imanin cewa akwai kiyama ba wannan kwata-kwata wannan mutumin ba musulmi ba ne shi ya za duk abin da yake yi shi dai don a yaba man don a ce ya yi shi ya sa yake yi amma maganan wanda yake ba musulmi ba yayi maka Isa isani yayi maka kyauta ya baka sadaka tsakanin kai da shi galibi babu duk yadda za a yi in za a baku abinci za a baku sim card duk abin da za a bada sai an nemi gida radio sai an nemi yan midiya wane ne wane ne duniya tana kallo a san cewa an yi kuma ko da bohol in za a tona zai gaji an manna wani signboard da zai nuna cewa wane kaza ne ya tona ko wane ne ya yi abu kaza sai duniya ta ji amma mutumin da yake neman sakayya a wajen allah kadai yakan bayyana amma boyawan ya fi domin bayyanawan ba laifi bane wani lokaci in dalilai in bayyanawan in ya nuna ya fito akan bayyana a gaba zai zo in tubudu sadaqat Bani in ma wa in ta wa tuqwa al-fuqara fa huwa khayrun lakum kamar yadda aya za ta zo amma anan kallazi kuma malahu ya annasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir tunda ba dan Allah yake ba shi wanda yake ba dan Allah yake ba wannan mutumin da yake sadaka ba dan Allah ba kafi kowa sani a fili yake sadakan wannan mutumin bai da amfani shi wannan shi ne abinda ya fita fili da kai ko kwatsa ne to sai allah ya kwatanta ma da ainihin aikin wannan mutumin da kai kuma aikinka da za ka yi sadakan da za ka yi ka fito kana yawa mutum goyi to kai ma aikinka din zai tashi a aiki kamar yadda shi wanda yake ba musulmi ba baya aiki don allah aikin sannan bayi da amfani a nan za ka ga cewa an kamanta aikin da kai za ka yi sadakan da za ka yi tun da an jama ufilo sadaka sadakatikun bilmanni wal aza duk sadakan da za ka yi akwai gori akwai cutar zuwa, to aikin kan da za ka yi ba kamar aiki ne na kallari yin kuma lahuwa ya an nasi ke an da shi ya za wasu suka ci ai latu filo iyalanka ibbalin lazi sai ya zanto a wani mazari wanda yake ma'azo an gane wasu kuma suna ga halin kenan la tubtilu sadaqatikum mushabihin alladhi yunfiqu malahu ya an nazi kenan misali guda biyu mutum ne wanda ana ga cewa mumini ne sai ya fito da sadakansa ya ajiye ya ba da kyauta amma sai ya zo yana cutar da wanda ya ba wa sadaka ko ya fito yana goye to wannan aikinsa fa daidai yake da aikin wanda yake ba musulmi ba ba dan Allah yake sadaka ba shine kallazi yunfiqu malahu ya annazi wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir an kwatanta kwatanci da aka yi da kai da shi shi kuma aikinsa ɗin sai Allah ya kake ba da misali akan aikin wannan wanda yake ba musulmi ba shi ma gashi Allah ya tafa matsaluhu kwatankwacinsa misalin wannan ka masali kamar mulmulallen dutse ne an gane hajar amlas ake cewa wanda yake da sansi alaihi turabun akan wannan dutsen ga ƙasa fa asabahu huwabil ma makon ruwayin bahaushe ya ce ma makon ruwa ke na ruwa ne wanda yake da ƙarfi sosai wannan ruwan sai aka yi akan wannan dutsen shi ne fa asabahu wabil sanadiyan wannan sai Allah ya jafa tare ka husaldan sai wannan kasan da ke kan dusen nan ruwan sai ya wanke kasan gaba daya sai aka bar dusen soldan a cikin sahih bukhari dan ka duba fatul bari na ibn hajar al-asqalani yace laysa alaihi shay da soldan ba komai fayau haka dusen la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba sa samun ikon dama na mallakar komai cikin abin da suka aiwata wallahu la yahdi alqawmal kafirin Allah bashi shayas da jama'an da suke kafirai anan shi wanda yake bada dukiyarsa ya annasi wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir Allah ya ce fa mathaluhu kamathali kama dutse ne sai Allah ya ce alaihi tuwabun akan wannan dusin akwai ƙasa wannan misalin dusin da ke ƙasa akai da shi aka yi misalin ba da ƙasa kaɗai ba da ƙasa ita ƙasa kaɗai ɗan zai zanto mazinnatul imbat wato duk inda aka ga ƙasa ai ana zaton inda ruwa zai zo za a samu sauran kyau ta amma ba ƙasa bane asalin dutse ne wajen ƙasan ne a saman to idan ka ga yashin da ke kan dutse in ka ga gwanin sha'awa abin kai manomi idan ya ga sai ya burge gani yake idan ya yi shuka shukan mara yau kamar yadda kasan yake da kyau sai ya zo yi shuka a kai da aka muwan sama mai ƙarfi ya wanke kasan ya kan dutse nan gaba ɗaya to babu kasan shuka to duk wanda ba musulmi ba duk aikin da zai aikata a nan duniyan to wannan shi ne misalin don su ciyar su kai tallafi su kai agaji duk inda za su kai taimako su kai taimako in babu imani wannan sadakan da suke yi a tutan babu za su tashi abinda aya take nuna wa ke. shi ya za Allah ya ce fasa shi kuna da sannu waɗanda ba musulmi sai sun kashe dukiyarsu sun mata kuno laihin hasara amma zai zanto musu hasara ta aikin banza ne aikin baban giwa za a shi ya za duk aikin da mutum zai yi ya zanto akwai imani ya zanto don allah ake yi akwai ikhlasi kafin allah ya karbi wannan aikin an gane a nan haka allah ya ce a wata aya allah ja masalul lalina kafa rubi rabbihim amaluhum kama dinishtar da biyar. fi yaumin asif ya ce kwatankwacin waɗanda suka butulcewa Allah suka kafancewa ubangijinsu a amaluhun ayyukan waɗannan waɗanda suke ba musulmai ba wani aikin da suke yi a nan duniya Allah ya ce ai aikinsu ba komai ba ne kama da nishtattar bihar kamar toka ne ba ma kasan ba toka ce wacce to ragowar ne na kunan wuta wanda babu sinadari a cikin za ka ce za ka shuka a cikin ma zai fito amma tokan tokan ma ba za ta samu tabbato a gudaya ba eh, iska wacce take guguwa wacce take mai ƙarfi ta sake daga wannan tokan nan ta yi sama da wannan toka ta kaita zuwa wata biya daban kuma wannan toka ma Allah ya tauki da ya tafi yaumin a a cikin wani yini wanda yake na mai guguwa mai karfin iska kaga wannan ba zai aikinsu ya nuna cewa ba zai amfani ba kenan shi ya za Allah jalla ya kuzayu na mimma kasabo ana shai a nan ma ba wani ikon mallaka wani aikin da suka yi da zai amfane su babu ko ɗaya zalika huwa dalalul ba'id wannan bata ce manisanci kamar yadda wannan toka idan guguwa wacce take da ƙarfi a cikin yinin da ake guguwa mai ƙarfi idan ya zo ya haɗu da wannan toka za ta lalata wannan toka idan ta ɗauke da za ta kai ta wani waje mai nisa shi ya sa Allah ya ji zalika wa dalalul ba'id wannan bata ce wacce take manisanci an gane A nan, haka Allah subhanahu Ta'ala ya nuna cewa aikinsu zai tashi a aiki ba zai amfana ba a wani wajen ma Allah ya masanu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya kamasali rihin fiha sirrun afabat qaumin zalamu anfusahum fahalakatu kwatankwacin suka butulcewa Allah a cikin wannan yawan duniya aikin su kamasali rihin fiha sai kamar iska ce da take da sanyi mai ƙarfi gasar akwai sanyin da idan aka yi ya shiga gwana zai ta lalata wannan gwana ko sannin jawo ne ko mai ake cewa ne yawa jawo haka ake cewa na tuna idan ta zo ta haɗu da ainihin gwanan wasu mutanen da suka zane kansu sai ta hallaka wannan gwana akwai wani amfanin da zai sake yi musu ne ba zai musu amfanin komai ba to kaga an buga misali wayannan duk misali ne da Allah yake bugawa da dusen da ke kansa akwai ƙasa in haka yi ruwan sama zai tashi a aiki wannan misali kenan dama kuma ainihin a ce toka ce idan iska mai karfi idan ya zo lalata wannan toka haka aikinsu za ta tashi a aiki ko gwana ce wacce iska wacce take da sanyi da za ta lalata wannan gwana ta zo ta lalata aikinsu a wani wajen ma ya ce ai wallazi na kafa a amaluhun kasarabin ai kamar tawalwali ake cewa ko irin wannan mai ne a kanu yake cewa Eh? eh eh wannan wata hausar kenan eh a wata hausar kenan ta wanda ne eh eh haka in ba za ku sani ba sai a yi muku a yaren da za ku sani abinda ake cewa wai kogin shaidani ake cewa ba a kwalta idan kana tafiya zai kaga kamar wani wa to yi ta tafiya amma ya ba za ka samu wannan gaskiya ba to duk aikin da allah suke yi allah ya ce kamar wannan abin ne kan bi qai'atin kaga idan ka gani yace Allah yace ya sabuhu zama'anu ma'an wanda yake jin kishirwa yana da kishi sai ya zaci ruwa zai samu ya sha hatta idza ja'ahu lam yajid bi shay ba zai samu komai a wajen ba fa wallahi indahu fa wafa'u isabahu ka samu Allah. ba kowa a wajen Allah ya ga ya cika ta aikin ka wallahu sayyul hisab haka yake a wani wajen ma yace a'a ai aikin wadanda ba su yi imanin ba aikinsu kawai kamar kura ce da ƙasa ne wa na ilama amilu min amalin A ba'an haka ayyukansu suke duk waɗannan hayoyin haka Allah ya bada misali to ka sani aiki in ba ka da imani na farko in ba ka da ikhlasi aiki to aikinka aikin banza kake yi a nan duniya duk yadda za ka yi ka lallaba ka yi aikinka don Allah ka huta kenan to a nan Allah ya ba masaluhu ka masali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu saldan la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi alqaumal kafirin sai ya zanto wannan akwai tahdid da ake wa mutane shi wanda ya samu shiriyan ya sani daga wajen Allah ne kowa ya nemi tawfiki daga wajen Allah subhanahu wataala Allah ya sake ci gaba to tunda su wadanda suke ciyar da dukiyarsu ba dan Allah ba an faɗa ma matsayinsu to ina wayan ke dan don Allah su kuma me matsayinsu sai Allah ya ce wa matsalin lalina yin na ƙona amwalahun kwatankwacin waɗanda suna ciyar da dukiya ibtiga a mabatilla don neman yardan Allah sai ya ce wa tasbitin min anfusihim da ma'ana tasdiqan wa yaqinan domin gaskatawa ko don neman dan neman sakayya a wajen Allah ne suke yi irin wa'annan kamar sali jannatin kamar wata gwana ce biyar a wajen da yake wajen tudu a cikin gwana kazani cikin gwana implant da aka samu wani waje zai tudu to shi ne rabuwa inda yake da tudu gwanan yake a saba hawabil sai ma makon ruwa ya sake samun wannan gwanan fa'atar ukulaha laha zai ifai ne sai wannan gwanan ta ba da ainihin abincinta ninki an gane fa'in lam hawa wabilun in ma makon ruwa bai samu wannan gwanan ma ba Allah ya ce faƙal ko da yayyafi ya fi hake nan zai wadatar da gwanan an gane wallahu bi mata maluna basir Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce basirun mai gani da bi mata maluna ga abin da kuke aiwatarwa Allah ya ci gaba da cewa ayawaddu ahadukum shin yanzu ɗayanku zai so an ta kuna jannatun a ce yana da gwana wata lambu ko yana da wani lambu min na khilin na daga dabino wa anabin daga inabi ta jirimin ta tiyal anha. a ce kwamai ke gwana a ƙarƙashin wannan lambu lahufi ha min kulle sama'a. duk wani nau'in 'ya'yan itatuwa sun tabbata ga wannan gare shi a cikin wannan gwanan amma wa asaba hulkibar alhali shi mai gwanan sufa ta kama shi wala uzuriyatun du'afa yana da ƴaƴa waɗanda suke masu rauni ƙananan ƴaƴa fa asabaha aisaun fihi nawun sai wata guguwa mai ƙarfi a cikin ta akwai wuta ta zo ta fake gamuwa da wannan gwanan fahtaqat sanadiyan wannan sai wannan gwanan sai ta kore komus kazalika gaban haka ne yubayyidullahu lakum Allah yakan bayyana muku al-ayoyi ta tafakkarun domin ya tunani wannan misali Allah ya bada a cikin wannan aya na farko ga ainihin al'umma waɗanda ke da imani suna ciyar da dukiyansu don Allah kuma da dan a zuciyarsu sun yarda cewa Allah zai ba su lada to irin wa'annan fa misalin su kamar sa da jannatin biyarwa kamar gwana ce da mutum zai je shuka lambunsa amma biyarwa a da yake da tudu to a nan akwai ijazul ilmi a cikin wannan aya ijaz al-ilmi ijazul ilmi abinda ake nufi manzo sallallahu ta'ala alaihi sallam. an haife sa ya rayu ya taso na biwarin gairi zizai ba a inda yake da gwana da su lambu da su teku shi bai girma a wannan wajen ba amma sai ga shi ayan nan ta zo tana ba da misalai example na gwana a cikin gwanan makalli inda Allah ya taka masa jannatin biya watin misali kun fi sanin abinda ake nufi da gwana ko lambu ko shukan wani abu idan ka je ƙasa inda malamai ke gudana ko akwai yawa fi yana guduwa a ƙasa in ba irin su shinkafa ko su alkama ko irin wayannan da suke bukatan ruwa ba abubuwan da za ka shuka idan ka ɗan haukan tudun idan ka yi shuka zai fi fita da ƙarfi wannan na farko kenan sannan in a ƙasan ne ka zo ka yi shuka suka ce za ka maimaita noma so biyu so uku yadda ciyayi za su hana wannan shukan domin akwai competition tsakanin shukanka da kai da waɗannan ciyayin amma idan ka hau can saman za ka samu ƙasan tana da ƙarfi tana da taki to shi ya za a nan sai allah ya ce ka maza da jannatin biyar kwanan ke an gane wanda kamar yadda wannan misalin da malam bahaushe ke cewa akwai wani abin da ƙasa tudun ƙasan da yake cewa in za ka ci ƙasa ka kiyayi to wannan shuyin da ake magana ƙasa ce take tasowa kamar biyayi haka a cikin tsakiyar daji kake gani za ka samu wasu noma a kauye in suna da lalaci suna da ganda ba za zan su sun kuya su yi noma mai kyau a cikin daji suna bi duk inda akwai shuyi sai su zagaya wannan shuyin sai su nome wannan wajen in kayi za ka ga abubuwa kusan yana ba da amfani tsofin biyu sannan ko so ɗaya ne in za ka nome ya wadatar wannan wajen shi ya za wani shi zai bi kawai a tsakiyar daji duk inda yake ya ga wannan shuhin kawai sai zagaya ya nome wannan wajen ya sake bi wani ya sake noma haka suke ta yi saboda ya san wannan wajen yana da ƙarfi ciyayi ba za su yi ma wannan abin da ka shuka ba zana ba kuma ma inda suka baiwa wasu abubuwan da zaka ninka zaka sunka ka sake sunkawa in kai anan shi kadai irin suka baiwa haka za a ji a yi don su moyi wannan tudu to shi ya za anan ma za ga Allah ya ka masa da jannatin buwa. an gane To wannan za san cewa anan nan lalle magana ce ta Allah zuwa wataala ba wai wani ne ake ke yi wa littafin Allah ba asaba wabilun fa ta dukulaha faidi din kenan sai ya bada amfani har kusan sau biyu inda kai da wani za ku je ku yi shuka in shi ya samu goma kai buhu ashirin za ka samu in shi ya samu ashirin ba kai arba'in in shi arba'in da kai tamanin fai ne ɗin kenan kuma allah ya jafa in lam ba hawa bilin fatal ɗan wannan wajen sai ka ga ko da ma ruwa mai ƙarfi ba a samu ba in an samu yayyafi ya wadata. aikin mumini kenan akwai ikhlas ko da ma mai yawan ya samu ya yi ladan zai samu ko da ya ba da kaɗan ya wadata a ninnin kama a sake ninnin kama sa aikin nan ya yi ta tafiya shi ne misalin da anan allah ba da ya ce wallahi mata maluna su sai anan allah ya sake cewa a du'a hadukun an na lahu janna wai shin yanzu da yanku zai so a ce yana da gwana da lambumin na hailin wa anabin ga dabino ga inabi ta jemin ta hati al'anha janna a nan yadda larabawa suke amfani da janna tana zuwa da mana guda biyu ko dai ya zanto itatuwan da aka ɗasa a cikin gwanan su ne jannan ko dai zanto ita ƙasar filin da za a ji a yi shukan ita ce janna amma duka zai yi mu ɗauka amma ka sani idan muka ce tajirimin tati an haru in ka ce ƙasar ake nufi da janna to tajirimin tati ashjari hakenan a ƙarƙashin itatuwanta amma tun farko idan ka ce jannatun waɗannan itatuwan su ake nufi da wannan jannatun to ta jiri min ya ba za ka ce min tati a hijari haɓa abinda za ka kaddara a nan ke amfanin ka ɗauki wannan da wancan in ka ɗauki wancan to ga abinda za ka kaddara fi hamin kulle samarat allah ya ce duk wani nau'in a 'yan itatuwa akwai a ciki amma me yasa aka ambaci min nakhilin wa anabin kuma allah ya sake cewa lahu fi hamin kulle samarat domin ya zanto fifikon itacen dabino da fifikon itacen inabi a kan sauran itatuwa ke an gane wa asabahu al Walahu wa du'afa shi mai gwanan mutumin da yake da gwana Allah ya ce yanzu kana so ne a ce kana da gwana na lambu ga dabino a ciki ga inabi kai duk wani nauyin itace goyi ba mangulo ba abinda babu a cikin ga kogi a ƙarƙashin yana wucewa a ƙarƙashin wannan gwana komai kanada lokaci ya yi sai da tsofaffi da mutane su je tela-tela ko a yi ta cika kayan itatuwa a yi ta kai kasuwa ana ta saidawa kai kana nan zaune a gida kana cin albarkan wannan gwanan amma sai allah ya ce gafa a ce kai da ka mallaki wannan gwanan kasu ba ka sufa sannan ɗayanka da kake zato za su zanto magadanka su ma ƙanana ne da ba su wuce shekara biyu uku hudu ba a cikin wannan halin sai ga aka samu isa'un fihi na'un wajen tankiyin isa da anna don ya nuna ma girman wannan guguwa da wannan mutane aisa ɗin larabawa sun san da wannan duk da cewa ba a fiye samu a wajensu ba ina wata mai kuke cewa guguwar da take kewayewa za ka gara za ta tashi har sama an gane mai sunanta ne ko guguwa kawai ake cewa to ita ce wacce take zagawa za ka gara za ta tashi sama kamar itacen dabino haka za ta tashi can sama za ka ga tana zagayawa irin wannan guguwa ta matsalarta in cikin kauye wani lokaci takan haddasa gobara in ta zo ta shiga yan mufin wuta ne ko mai idan ta samu za ta yi cak da wannan wutan ta zo ga yan dakunan kauyukan nan sai kona ma kauye gaba daya mara a lokaci guda daya to mutumin da yake da yan wannan gonan amma sai wannan guguwa ta zo ta haddasa ma a ce gobaran daji ta kona ma wannan gonan gaba daya wacce dama wannan mutumin zai shiga kun gada farko ba Allah ya faɗi cewa wannan mutumin ba tsoho ne wanda shi kansa da'ifi ne ba kawi ba ne ba da ƙarfi sannan 'ya'yan nasu kuma Allah ya ce fa wanda duk zatansa ya mutu ya bar wa 'ya'yansa wannan gadon wannan gwanan su amfana da wannan amma yanzu gashi gwanan ya suka tashi a aiki gwanan ta tashi a aiki shi kuma gashi ba yi da ƙarfi 'ya'yan kuma ba su da ƙarfi an tashi a tutan babu kenan to wannan aya haka take bada ma bayani kamar da su zama shayi da zaman su suke cewa tana magana ne akan dukkanin wanda yake zai ce ba zai yi abu don Allah ba to fa karshe a lokacin da kake bukatan yanzu misali ka ɗauki cewa kana da dukiyar da ka ɗauka ciyar, amma ba don Allah ba a lokacin da za ka kiyama za ta saya kana bukatan wannan kudin da ka kashe a matsayin sadakan nan dukiyar ta zo ta amfane ka a lokacin da kake da bukatan wannan sai ka ga lokaci guda a ce ka fidda tsammani ba za ta yi ma amfani ba kamar yadda shi wannan tsohon mai gwana a lokacin da daidai yake zaton cewa wannan gwana za ta amfani 'ya'yansa sai nan take wannan gwana ta sha to haka kai makana zaton cewa ayyukan da kake yin nan za su amfana tunda ba don Allah ba in ka can ba za ta amfana da kai ba wanda kuma akwai magana na Abdullahi ibn Abbas wanda yake eh, Umar bin al-Khattab a cikin sahih al-Bukhari Umar bin al-Khattab ya tambaye sahabban manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya tambaye su sa'ala yawman asaba rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa ya tambaye sahabban manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam an al-aya ayawaddu ahadukum fa qalu suka ce Allahu alam me ma'anan wannan aya sai sahabbai suka ce Allahu alam fa ghadiba umar sai umar ya yi fushi yace qulu na'lam wala na'lam ko mu ce kun sani ko ba ku sani ba yana fushi sai shi ke nan maƙala abdullahi bin abbas ta fi nafsi min ha shay'un ni fa a raina akwai abin da nake ga akan wannan aya sai umar bin khattab ya ce yabna akhi kullu wala tahta nafsak ta shiga faɗi abin da kake bai da kare da yana kanka a cikin jama'a fa qala yace ai Allah ya buga misali ne li rajulin ghani wanda yake da dukiya ya amalu bi ta'ati llahi yana aikin Allah summa ba'atha Allahu lahu shaytan sai Allah ya aika masa da shaytani fa amila bil ma'asi hatta azqa amalahu mutum ne yana da dukiya mutumin kirki yana aikin kirki amma sai gashi a ana zaton cewa zai cika da imani a ƙarshe sai shaidani ya zo ya rinjaye shi ya ba ta aikinsa ya mutu a kan wannan to wannan kaga su'ul khatima kenan a cikin wannan to aya tana magana ko a kan su'ul khatima ko kuma mutanen da suke yin aiki ba dan Allah ba a lokacin da daidai ake ga cewa aikinsu zai amfana da su idan suka je kiyama aikin ba za ta amfane su ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya jafa ta kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah yake yi muku bayani na waɗannan ayoyi la'allakum tatafakkarun domin ya zanto kuna da tunani akan wannan kaji aya ta gaba ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum الأرض ولا تيمموا الغمن تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب anan Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani anfiqu ciyar min tayyibati ma kasabtun daga cikin kyawawan abubuwan da kuka mallaka ko min tsayyibati ko daga cikin daddadan abubuwan da suke ma kasabtum abinda kuke mallaka ma a mimma akhrajna kuma haka nan kuma daga cikin mafi kyawun abinda ainihin muka fitar muku min al'adu daga ƙasa wala mul khabisa kada ainihin ku nufi ainihin alhabis, ma kyawun dukiyanku minhu daga gare sa bi kuna kuna ciyarwa walastun bi akhizihi kudin nan fa ba ku zanto masu karba ba illa an tuku mai zofihi sai fa da kawaici ko kuma illa an tuku mai zofihi ko kuma sai da rinsa ido wa alamu ku sani annallaha tabbas Allah ganiyin mawadaci ne hamid kuma abin godiya ne a shaifan ya yi da kuma yakan sautar da ku ga ainihin talauci wa ya abokun bilfasha yana umartanku da alfasha wallahu shi kuma Allah ya ya yakan muku alkawari na magfiratan minhu ta wata gafa ta musamman daga gare sa wa fadlan haka nan kuma daga falala daga gare sa wallahu Allah wasi'un mayalwaci ne alimin mai cikakken sani yutil hikmata man yasha Allah yakan bada hikima ga wanda ya so wa man yutal hikma dukkan wanda aka ba sa hikima faqad utiya khayran kaseera tabbas an ba sa alheri mai yawa wa ma yadhakkaru babu wanda zai sa ya tuna wannan illa ulul albab face sai waɗanda suke da hankali haka Allah yake ce a nan Allah ya ce ya yi wallazi na amanu an fi ku ya ku ba da ku ciyar ku ba da nafaka min ƙwayi in aka ce ƙwayi ya zanto jayyid kenan ake nufi a luga galibi a ƙwayi suke ce yakan zo da mana jayyid yakan zo da wannan sai ya zanto min tsayyibati ma sabtum a cikin kyawawa in ka tashi aya tana magana a kan zakka in ka tashi dukiyarka ta zakka ka zabi waɗanda suke da kyau ka ba da a matsayin zakka to halayyar da wasu suke yi ko gwana ko dabbobi sai ka ga dama dabba wacce take ta kusan mutuwa ka san dama ba za ta sha ba sai ka ɗauka ka bada wannan a matsayin sadaka ko dama irin da ya lalace sai ka bada a matsayin wannan sadakan kyawawan za ka ce ta wannan a ba za fitar da zaka a ciki ba shi ne allah yake cewa min tsayi baki ma ka sabtum a nan wasu suka ce a alhalal ake nufi to shi halal ɗin shi ne jayyid ɗin lalle ya zanto tsayi jayyid kuma ya zanto halal ne sannan wa min ma ka rajina lagun min al'aw shi ma famin ti ma akhrajna ɗin ne ku fahimci wannan da kyau to anan suka ce zakka kala biyu ne kamar yadda wannan aya take isha min tsayi ti ma kasabtum wannan abin da ya shafi kayan haja da kake kasuwanci da su anan ma akwai zakka wa min ma a akhrajna lakum min al daga cikin abin da muka fitar muku a cikin a cikin kasa na tsoro to kaga wannan shine zakka na gwana kenan ko na kasuwa da a shagunka za ka buga kalisa haka ba da zakka ko kuma a gwana idan aka kawo ka fitar da zakka dukkanin su aya ta yi magana ya yi wallazi an fi kofin tsayi ba ci maka zabtun wajen alakun min al'ar wala tayammamu a tayammum anan bi mana alqaz kada ku nufi shi shine wanda yake radi mara kyau din kenan shine alkhabis. minhu daga shi kawai tun fi kuna kuke ba da zakka ko kuke ciyarwa sai Allah ya ce ku wa kanku adalci wana ku kanku ba walastun bi zihi inda za a ba ku shi ku ba za ku karba ba illa an tugume gofihi sai fa da kawaici kun san kawaici a Hausa a Hausa idan aka ce kawaici mana abinda ka sani kawai dai ka manta da shi a matsayin kawai ba wai don kai dolo ba ne ba ka fahimci abin ba ne ka san abin da kawai ka yi kawai ci ne ka share abin shi ya sa za ka karba amma ba don baka sani ba ne wani zai zo ya boye wani abin shi gani yake ya daki hancinka ya ɗauka ya baka amma kai ka san abin da ya yi ka daidai kika nuna masa abin da ya yi shi ya sa ka gaba amma shi zai je ya zauna ya ci ai mu wasa ne mu waye to ka fi sanin abin da ya aikata illa an tuku mai kenan haka lafci akan yi amfani da shi a matsayin wannan kamar yadda wani yake cewa ilakan wa kam ashiya'un minka turibu ne ugammidu anha ugammidu anha lastu anha bi ni'ama Ila ilakan wa kam ashiya'un minka turibu ne yoso nawa nawa ina ga abubuwan da yake sa ni kokonto tattare da kai ugammidu anha sai in yi kawai ci ga wannan abin da yake sani ko kwantar da jari da kaidin lastu an habi ama. ba wai don kawai a ce ina da wai makauta ko ba na fahimtar abin da yake aukuwa ba ne na sani kawai kawai ci nake yi to wannan shi ne illa an tuku mai gofi ne kenan idan mutum ya yi tasahul ya kyale hakkinsa bayan ya sani shi ne abin da ake nufi wasu kuma suka ci a'a an sa ido ne kawai a baga wani abin da kawai kai ganka ba so kake ba ka rufe ido ka karba ka yi gaba in ba ta wannan hanyar ba ba za ku karba ba to me yasa abin da kai ganka ba ka so in ma ka karba ba ne da son ka bane amma kai za ka ce to haƙƙin Allah ne amma sai ka fita ka ba da shi ce kada ku yi hakan bai dace ba wa alamu annallaha ganiyin Allah madaci ne wai dan kuna ga cewa ana ce ku bada da zakka daga kyawawan abubuwa a'a ku zaci cewa bukata yake a shi mawadaci ne dan kanka ne zaka bada kuma hamid Allah abun godiya ne anan sai Allah ya ce a shaytani ya aidu kuma faqr kafin wannan abinda malamai suke cewa a karkashin wannan aya kenan duk abinda zaka bada a matsayin sadaka dole sai ya zanto mai kyau wannan ana magana ne ga mutumin da yake da amma ta yi ya zanto mara kyawun ba mai kyawun ba ka da shi ba ka mallaki mai kyawun ba daga nan aka ce duk abin da ka mallaka ko a cikin mara kyawun da kai ya ta gaba da kun fahimta akwai hadisai da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ai yake cewa wata kunna lau bi shiqqi ko da ma a ce da rabin dabino shi wanda zai ba da rabin dabino ai ka gani don rabin dabino shine abin da ya mallaka amma mutumin da yake da dukiya miliyan goma a shirin talatin kaga yana ba da rabin biyu a matsayin sadaka kaga za mu zo mu ce masa an fi kumin tsaye ba ti ma kasabtun amma shi talakan kunan na iya iko fattakullaha tun daga wannan ne zai bada kuma hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce ya nisa musulman la tahqiranna jaratun bijaratiha walau fi sinashati kada wata makociya in za ta tashi ba da kyauta ko sadaka ga makociyarta tsere na koda da kwahoton akuya za ta bada shi ne abinda ta mallaka ta ba da wannan ba laifi ba ne ta ba da wannan hadisi ya tabbata hadisi ya tabbata daga abu hu'ira hadisin yana cikin sayil bukhari da muslim manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce man tasaddaqa bi'id tama duk wanda zai bada sadaka da a ce kwatankwacin dabino kwaya ka dauka ka bada a matsayin sadaka yace min kasbiyib daga abinda ka mallaka na halal fitar da koda da dabino da ka bada yace wala yaqbalu Allahu illa tayyib Allah ba zai karbi a matsayin sadaka sai abinda yake mai kyau a tayyib kenan fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi Allah zai karbi wannan sadakan ka na dabino guda ɗaya. wanda kayi da halal da hannunsa na dama zai karba sun mai yuwaffiha kamar yuwaffi ahadukum faluwahu kamar yadda ɗayanku zai bawa ainihin dan dokinsa abinci ya tashi ya koshi ya girma haka Allah zai tanada ma wannan sadakan ka na dabino guda ɗaya. Allah ya kammaba shi ya girma ya girma ya girma hatta ya kuna mislal jabal har zai zonta kamar dutse amfanin da Allah ya ce ma an fi kumin ti ma kasabtun kenan a nan tun daga shi yake cewa ma kwatankwacin dabino zai bada amma min kasbin tayyib cewa la ya wa illa tayyib fa inna Allah ya ƙabbalu ha biya minihi sun mai fi ha kama fi adukun faluwahu hatta ya kuna mislal jabali haka annabi yake cewa har zai zanto kwatankwacin dutse to kaga koda da kaɗan ne abinda ka samu inda daga halal ne ka ba da shi ba zai zanto komai ba a nan allah ya ce a shaitani ya yi kuma alfakar wa ya mokon bilfasha wasu suka ce alfasha don albukun ake nufi kullum shaitani abin da yake nuna ma ka zanto bakil kada ka ba da dukiyanka za ka talauce shi ne ya yi kuma alfakar ya yi kuma alkawari a nan yi hauyi hukum kenan so ta da kai yake yi in kana ba da sadaka wai za ka talauce annabi ya ce sadaka ba zai rage dukiyanka ba saboda haka in kana da kawai ka bada iya abin da Allah ya sauwaka ma ka bada amma wasu su ne su bukul ɗin wanda idan gobe muka zo akan a shaitanu ya yi da kuma alfakar za mu kama a kafin mu ci gaba su ba na kalla mu bi hamdika ashadu allah ila illa an ta saka yau ga assalamu alaikum wa rahmatullah